ku biyo ni marabanku insha Allah yau bidiyon mu za mu yi shi ne akan yadda za ku samu airdrop na wani coin da ake kira da suna YFT kyauta ku biyo ni zan ajiye muku link a ƙasan wannan bidiyo a description da kuma comment wanda za ku yi amfani da shi ku yi fasting a trust wallet domin ku rijista ku samu wannan abu yawa da fari bari mu je trust wallet kamar haka kana shiga trust wallet za ta kawo ka sai ka shiga dapps din nan a wajen sacin nan sai ka yi festin na wannan link din da zan ajiye mu da ka yi festin sai ka daina search a nan gero okay gashi nan yana sace kejin zai buɗe wanda za a yi registration ɗan matsalar network kaɗan sai wanda ya haƙuri yau wannan shi shine ka na farko kuma ka subscribing ba na fata za ka duba ka san wannan bidiyo akwai alamar jin rubutu da aka subscribe sai ka danna shi domin yadda za ka rika samun bidiyo su ɗin a kan lokaci mun gode yawwa yanzu ga fejin nan ya soma buɗewa yauwa ga fejin ya buɗe kamar haka kun ga za a create na account nan sai ka saka sunanka nan email ɗinka sai kuma a suna email sai mai telegram username ok sai ka danna create bari mu saka suna misali bari in sa ale sa ale abba like eh? email bari in sa okay telegram name yes okay ga address your address your file address gashi nan address ɗin file ɗina da kuma address ɗina sai ka danna create ok kaɗan ma'ar network kaɗan sai wani ɗanyi haƙuri yawwa ga shi yana search yana search ga shi nan sai mun ɗan yi haƙuri duba da yanayin network ɗin amma insha Allah ya kusa kammala registration ɗin namu alhamdulillah IFT coins ga shi nan total balance 00 to yan sai mu duba ga shi registration reward ga shi nan 40 YFT ga shi nan an ba mu registration reward ma'ana kyautar da aka ba wannan registration shi nan kwaya arba'in ne ifd na fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku kun gani shi nan yft balance 00 but reward ɗinmu shi nan kwaya arba'in saboda haka wani ta hanyar da za ka bi ka samu yft ɗin muna fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku kuma da fatan za ku ma like ku share na wannan bidiyo kuma za ku ci gaba da kasancewa da Madalla TV domin samun sabbin bidiyos makamantan wannan da kuma waɗanda ma ba na crypto ba a kan lokaci